Hanyar Adalci Darasi na hamsin da bakwai Annabi Daniel Salama alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama yana son kowa ya fahimta kuma ya miƙa kai ga hanyar adalci, da shi da kansa ya kafa. Idan mun yi wannan, muna da salama ta ainihi tsakaninmu da Allah har abada. Yau ina jin daɗi mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Darasin da ya wuce mun yi nazarin littafin Irmiya, annabi Irmiya ya rayu wajen shekara ɗari shida kamin zuwan almasihu, mun ga yadda Irmiya faɗakar da ’yan uwansa Yahudawa, ya ce masu, Idan ba su tuba daga zunubansu su kuma wurin Allah ba, sai sojojin rundunar al'ummar Babila za su halakar da birnin Urushalima, su kuma tafi da su wurin bauta. Abin baƙin ciki, mafi yawan Yahudawa sun kasa kunne ga magana ƙarya, sun ƙi kula da saƙon Irmiya, saboda haka mun karanta yadda sojojin Babila sun zo sun halakar da Urushalima, sun kawar da Yahudawa nesa zuwa Babila. dukan komai ya faru daidai yadda Allah ya faɗa ta bakin annabinsa Irmiya. Amma rushewar Urushalima bai sa Allah ya yas da Yahudawa ba, su ne mutanen da ya zaɓa tuntuni, ba shi yiwuwa Allah ya manta da alkawalin da ya yi ma Ibrahim da Ishaku da Yakub ba, ya ce musu a cikinka kuma dukan kabilan duniya za su yi albarka, Allah bai manta da shirinsa. ya aiko da mai fansa cikin duniya ta wurin al'ummar Yahudawa, zure Ibrahim ba, saboda wannan littattafai sun shaida yadda Allah ya kula da Yahudawa a Babila domin tsawon shekara saba'in, sa'an nan ya maido su Urushalima yadda ya alkawarta, amma labarin nan sai darasi mai suwa. Yau, nufinmu mu karanta labarin wani Yahude. saurayi, ɗaya daga cikin kamammun da aka kai Babila, saurayin nan annabin Allah, annabi Daniel ne, ma'anar sunan Daniel ita ce, Allah ne alƙali na, a taƙaice haka ne rayuwar Daniel, Daniel bai ji tsoron kowa ba, sai Allah maɗaukaki, ga wanda wata rana kowane mutum zai ba da rahoton rayuwarsa. Daniel bai damu da ra'ayin mutane ba, tunanin Allah kaɗai yana da muhimmanci, Allah ne zai shar'anta ma Daniel. Daniel ya gaskanta maganar da annabi Suleimanu ya rubuta da daɗewa, cewa jin tsoron mutane tarko ne, amma wanda ya dogara ga Ubangiji za a ɗaukaka shi, bisa ga karin magana Sura ta ashirin da tara aya ashirin da biyar. Allah ya izama Daniel littafi mai zurfi, littafin Daniel yana da anabci da yawa waɗanda sun fi gaban tunanin mutum ya ƙaga, Allah kaɗai ya san abin da zai faru nan gaba. Amma annabi Daniel ya rubuta tarihin al'ummar duniya da yawa, ya rubuce su har ma kamin kasancewar al'umman nan. Misali, Daniel ya rubuta yadda mulkokin Farisa da Helenawa da Romawa za su shigo duniya, da abubuwan da sarakunansu za su yi. Rubutun nan ya shahi abubuwan da za su faru ɗaruruwan shekaru nan gaba, kamin galibin mulkokin nan su kasance. Daniel kuma ya rubuta game da zuwan almasihu da sake zuwansa, Daniel ya yi annabci cewa da farkon zuwan almasihu za a kashe naɗaɗɗe, wato za a yanka almasihu a ɗaya domin zunubi. Daniel Sura tara aya ashirin da shidda. Amma sa'ad da almasihu zai dawo duniya, zai ma duniya shari'a cikin adalci, ku saurari ruya ko wahayin annabi Daniel game da almasihu da zuwansa na biyu. Ina dubawa sai na ga an ajiye gadajen sarauta, sai wani wanda yake tun fil azal ya zauna kursinsa, wato gadon sarautarsa, rigarsa fari fat kamar dusar ƙanƙara, gashin kansa kamar ulu ne tsantsa, kursinsa harshen wuta ne, ƙafafun kursin masu kamar keken dawaki wuta ne, kogin wuta yana gudu daga gabansa, dubun dubbai suna ta masa hidima, dubu goma so dubu goma suka tsaya a gabansa, aka kafa shari'a, aka buɗe littattafai. A cikin wahayi na dare, na ga wani kamar ɗan mutum yana zuwa cikin gizagizai, ya zo wurin wanda yake tun fil azal, aka kai shi gabansa, aka kuwa masa mulki da ɗaukaka da sarauta, domin dukan jama'a da al'ummai da harsuna su bauta masa, mulkinsa madawamin mulki ne wanda ba zai ƙare ba, sarautarsa ba ta tuƙuwa. Daniel Sura bakwai aya tara da aya goma da aya ta goma sha uku da sha hudu. Yanzu kam, da shike lokaci bai isa mu shiga zurfafan tunanin Allah a littafin Daniel ba, za mu mori lokacinmu yau mu dubi rayuwar annabi Daniel kansa. Littafin Daniel Sura ta farko mun ga na bakanezar sarkin Babila ya zaɓi waɗansu Yahudawa matasa domin a horar da su su zama ma'aikata a mulkinsa, ya zaɓi mafi kyan gani da masu ƙwaƙwalwa, masu sauƙin kai don ɗaukar koyarwa iri-iri, su kuma koyi harshe mai wuya na Babilawa da rubutunsu ɗaya cikin matasan da sarki ya zaɓa Daniel. Kenan Daniel ya shiga makarantun Babila, amma tun ranar farko Daniel ya fuskanci wata matsala. Babban sarkin Babila ya shawarta cewa matasan da ke a makarantunsa ya kamata a ba su abinci da ruwan inabi mafi kyau, amma an miƙa ruwan inabin nan da abincin nan ga gumaka. ko daidai ne Daniel ya zama abokin tarayya da gumaka ko kaɗan, don mi, domin Daniel yana tsoron Allah, a gare shi gwamma mutuwa da ya aikata abin da zai ɓata ma Allah, Ubangijin sarai, saboda haka littafi ya ce, Daniel kuwa ya ƙudurta a ransa, ba zai ƙazantar da kansa da cin abinci irin na sarki da shan ruwan inabinsa ba, don haka ya roƙi sarkin fada kada ya ba shi wannan abinci da zai ƙazantar da shi. Bisa ga Daniel Sura ta fari aya ta takwas. Nasi ya nuna yadda Allah ya ceci Daniel daga matsalan nan, ya sa masa albarka, ya ba shi hikima da fahimi mai zurfi, sai littafi ya ce, Don haka aka mai da Daniel ɗan majalisar sarki, a cikin dukan abin da ya shafi hikima da ganewa, wanda sarki ya nemi shawararsa, sai ya tarar Daniel ya fi dukan masu sihiri da bokaye waɗanda ke cikin mulkinsa har sau goma. Daniel Sura ɗaya aya sha tara da aya ta ashirin. Saboda haka, domin wajen shekara saba'in Daniel ya yi ma sarki huɗu daban-daban hidima Allah kuma yana tare da shi. A ƙingin lokaci na yau, za mu dubi wani labari daga rayuwar Daniel. Labarin nan ya nuna yadda Daniel bai ji tsoron kowa ba, sai Allah kaɗai. Za mu ga babban bambanci tsakanin Daniel da sauran ma'aikatan sarki, su ne irin mutanen da sukan murɗe gaskiya su ci hanci, domin babu jin tsoron Allah a zukatansu, amma Daniel ya ƙi yarda da dukan rashin adalci da ƙarya, domin yana tsoron Allah da dukan zuciyarsa, gara a jefa shi cikin kogon sakoki da ya ɓata ma Allah rai. A lokacin labarinmu, Daniel tsoho ne, yana yi sarkinsa na huɗu hidima, a lokacin nan ba a kiran mulkin Babila Babila ba, amma Farisa, domin al'umma biyu, wato, Mediyawa da Farisiyawa sun ci Babila, sun raba shi tsakaninsu da juna, yadda Daniel ya annabci. A Sura shida littafi ya ce, Sarki Darius ya ga yi kyau ya naɗa gwamnoni guda ɗari da ashirin a dukan mulkinsa, sai ya naɗa Daniel da waɗansu mutum biyu su zama shugabannin gwamnonin nan. su gwamnonin kuwa za su riƙa ba shugabannin labarin aikinsu don kada sarki ya yi hasara komai. Sai Daniel ya shahara fiye da sauran shugabannin da su gwamnonin, domin yana da nagarin ruhu a cikinsa, sarki koya ya shirya ya gabatar da shi kan dukan mulkin. Sai shugabannin da su gwamnonin suka nemi Daniel da laifi game da ayyukan mulki, amma ba su sami laifin da za su tume shi da shi ba, domin shi amintacce ne ba shi da kuskure ko ha'inci. Sai mutanen nan suka ce, Ba za mu sami Daniel da laifin da za mu kama shi da shi ba, sai dai ko mu neme shi da laifi wajen dokokin Allahnsa. Sa'an nan waɗannan shugabannai da gwamnoni suka ƙulla shawara suka zo wurin sarki, suka ce masa, Ran sarki Darius ya daɗe, dukan shugabannin ƙasar da masu mulki, da gwamnoni, da ’yan majalisa, da wakilai sun tsaye da shawara cewa ya kamata sarki ya kafa doka, ya yi umarni cewa a cikin kwana talatin nan gaba duk wanda ya yi addu'a ga wani gunki ko mutum, in ba a gare ka ba, ya sarki, sai a tura shi kogon zakoki. Yanzu, ya sarki, sai ka tabbatar da dokar, ka sa hannu don kada a sake ta, gama dokar Midiya da Farisa ba a soke ta, sai sarki Daris ya sa hannu a dokar. Sa'ad da Daniel ya sani an sa hannu a dokar, sai ya tafi gidansa ya buɗe tagogin benensa waɗanda ke fuskantar Urushalima, sau uku ko ce rana yakan durƙusa ya yi addu'a yana godewa Allahnsa, kamar yadda ya saba. Sai mutanen nan suka tafi, suka iske daniel yana kai koke-kokensa da roƙonsa ga Allahnsa, sai suka taho wurin sarki suka yi magana. a kan dokar sarki suka ce, Ran sarki ya daɗe, ashe, ba ka sa hannu a dokar ba, cewa cikin kwana talatin nan gaba, kada kowa ya yi addu'a ga wani gunki ko mutum in ba a gare ka ba, sai a jefa shi a kogon zakoki? Sai sarki ya amsa ya ce, Dokar tabbatacciya ce, gama dokar Mediya da Farisa ba ta so kuwa. Sa'an nan suka amsa wa sarki cewa, Ya sarki Daniel ɗin nan, wanda yake ɗaya cikin waɗanda aka kwaso daga ƙasar Yahuza, bai kula da kai ba, bale fa dokar da ka kafa, amma yana ta yin addu'arsa sau uku kowace rana. Sa'ad da sarki ya ji wannan magana sai ransa ya ɓaci ƙwarai, sai ya shiga tunani, ta yadda zai yi ya kuɓutar da Daniel, ya yi ta fama har faɗuwar rana yadda zai yi ya kuɓutar da shi. Sai waɗannan mutane suka zo wurin sarki suka ce masa, Ka sani fa ya sarki, doka ce ta Midiya da Farisa, cewa ba dama a soke doka ko umarni wanda sarki ya kafa, sarki kuwa ya umarta a kawo Daniel a tura shi cikin kogon zakoki. Sarki kuma ya ce wa Daniel, Ina fata Allah nan, wanda kike bauta masa kullum zai cece ka, sai aka kawo dutse aka rufe bakin kogon, sarki ya hatimce shi da hatiminsa da hatimin fadawansa, sun sa kashe don kada a sake komi game da Daniel. Sarki ya koma fadarsa, ya kwana yana azumi bai ci abinci ba, ya kuma kasa yin barci. Gari na wayewa, sai sarki ya tashi ya tafi da gaggawa wurin kogon zakoki, da ya zo kusa da kogon da Daniel yake, sai ya tada murya ya kira da damuwa ya ce wa Daniel, Ya Daniel, bawan Allah mai rai, ko Allah nan naka wanda kake bauta masa, kullum yana da ikon cetonka daga zakoki? Sai daniel ya ce wa sarki ran sarki ya daɗe, Allah na ya aiko mala'ikansa, ya rufe bakunan zakoki, ba su iya mani lahani ba, domin ban yi wa Allah laifi ba, ban kuma yi maka ba. Sarki ya cika da murna ƙwarai, ya umurta a fito da daniel daga kogon, aka gaba wani lahani a jikinsa. saboda ya dogara ga Allahnsa. Sai sarki ya umurta a kawo mutanen nan da suka yi wa Daniel maƙarƙashiya, a tura su da ’ya'yansu da matansu cikin kogon zakoki, tun ba su kai ƙurewar kogon ba, sai zakoki suka hallaka su, suka kakkarye ƙasusuwansu gutsu-gutsu. Darius sarki ko ya rubuta wa dukan jama'a da al'ummai waɗanda ke zaune a duniya duka, ya ce, Salama ta yalwata a gare ku, ina umurta mutanen da ke cikin mulkina su yi rawar jiki, su ji tsoron Allah na Daniel, gama shi Allah ne mai rai, madawami, sarautarsa ba ta tukuwa, mulkinsa kuma madawami ne, yakan yi ceto, yakan kuma kuɓutar yana aikata alamu da mu'azizai a sama da duniya, shi ne wanda ya ceci Daniel daga bakin zakoki. Amin. Kun ji abin da sarkin nan Arni ya ce bayan da ya ga yadda Allah ya ceci Daniel daga zakoki, ya ce, Ina umurtan mutanen da ke cikin mulki na tsirawar jiki, su ji tsoron Allah na Daniel, gama shi Allah ne mai rai madawwami. Ku masu sauraro a yau, ko kuna jin tsoron Allah na Daniel, Wataƙila kuna tambaya cewa, Wane ne Allah na Daniel? Allahn Daniel shi ne Allah na Ibrahim, da Ishaku da Yakub, Allahn Daniel shi ne Allah na annabi Musa da annabi Dauda, Allahn daniel shi ne wanda ya ba mu littattafai masu tsarki, shi ne Allah wanda ya alkawarta zai aiko da mai fansa, wanda zai ceci masu zunubi daga ikon da ya fi ƙarfin zakoki, wato daga ikon Shaiɗan, da zunubi, da gidan wuta. Allahn Daniel shi ne Allah, makaɗaicin Allah mai gaskiya. Ko kana jin tsoron Allah na Daniel? Ba na tambaya ko kana jin tsoron abokanka da ra'ayinsu ba. ba na tambaya ko kana jin tsoron kakanninka da al'adunsu, ko kuma malamanku da wajibansu ba, abin da nake tambaya shi ne, ko kana tsoron Allah, ko kana son ka faranta ma Ubangiji Allah rai, ka yi ma maganarsa mai tsarki biyayya, sakamakon jin tsoron Allah, Daniel bai ji tsoron mutum ba, ga Daniel gwamma ya kwana a kogon zakoki da ya ɓata ma Ubangiji Allah sarai. Kaifa, kefa, ko kana jin tsoron Allah, ko kana jin tsoron sai yadda Daniel ya yi, kana ƙin rashin adalci wanda Daniel ya ƙi shi, kana ƙaunar maganar Allah wadda Daniel ya ƙaunace ta, ko kuwa kana kamar da galibin ’yan adam masu murɗe gaskiya masu son kuɗi, masu ƙyale littattafai masu tsarki, ko da gaske ne kana jin tsoron Allah? Na gode don sauraro, darasi mai zuwa, bisa shirinmu za mu dubi waɗansu anabce-anabce masu ban mamaki da Zakariya ya rubuta, shi wani annabi ne wanda ya bi Daniel, Allah sa muku albarka yayin da kuna yin tunani bisa muhimmiyar gaskiyan nan. jin tsoron mutane tarko ne, amma wanda ya dogara ga Ubangiji za a ɗaukaka shi. Karin magana ko misalai Sura ashirin da tara aya ashirin da biyar Allah ya taimake mu, amin.